Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da kasancewa da Arewa Teach yau insha Allahu kamar yadda muka da samfurin kalan tutorial din da zamu ko in ce bidiyo to yau zamu je ga gabatar da wannan shiri a fatan za a ci gaba da kasancewa da Arewa Teach a kowane lokaci kada a manta a taba alamar subscribe sannan a taba alamar like sannan a yi comment da duk wani problem ko wani wani matsala da ba a fahimci bayanan mu ba insha Allah ku mu mai da amsa sannan a kasance da mu a mu na facebook mai suna arewa teach sannan akwai link mu na group whatsapp wanda yana cikin wajen comment da kuma description na wannan bidiyon kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan tutorial akwai buƙatar nuna muku wani wanda shine kamar jigo a cikin gabatar da tutorial din bari in je in nuna muku bidiyon ko kuma ah, abin da ya kamata mu fara yi a ah, cikin bidiyon da farko akwai bukatan ya kasance mutum ya ya dau bidiyo guda biyu kamar misali ka dau wannan shi karan kansa ka dau kalan wannan bidiyo kamar yadda yake haka ka dauke shi shi karan kansa amma kafin ya kasance ka dau wannan bidiyon to ka ka fara ɗaukar na, na farko ka fara daukan kalan wannan bidiyon kafin ka je ka dau wancan guda ɗayan in ya kasance ka dau wannan so sai ka je ka dauki wancan guda ɗayan wanda mutum ya taho ya dauke kujeran da da babu kowa a kai so bayan ka gama daukan wa'annan bidiyo sai ka bude kayan masa na wayanka kamar yadda yake a nan eh, in ka buɗe kayan masa na wayanka sai ka selectin na project da za ka yi kamar haka bayan ka yi selecting na project sai ka taɓa media domin ka zaɓi background kamar yadda na zaɓa hakan nan daga nan wajen bayan ka zaɓi eh, background sai ka yi expanding ɗin shi eh, ya zama kamar sakan talatin haka ko sakan ashirin wani mu bai shi haka bayan ka yi selecting na wannan sai ka taɓa layer kuma duk sai ka selecting na bidiyon da ka fara ɗauka wanda mutum yake zaune misali wannan in ka kawo shi sai ka taɓa bidiyon sai ka mai da shi full screen ta hanyar taɓa ta hanyar taɓa nan wajen in ka taɓa shi sai ka yi selecting na wannan eh, sai ya cika ma screen bayan ka yi selecting na na sai ya cika screen sai ka zo ka taɓa layer kamar yadda na taɓa daga nan sai ka taɓa highlighting daga nan wajen sai yi selectin na wannan abun eh, mai kamar pencil din nan bayan yi selectin din shi daga nan sai ka zo kai selectin na girin kalo kamar yadda na yi gashi girin kalo bayan yi selectin na girin kalo sai ka zo nan wajen sai ka zaɓi kalan girman size ɗin abin da kake so kai aiki da shi wanda ga shi shine kamar mabiyin babba wanda na selecting bayan to ka gama selecting sai ka zo daga nan wajen sai kai amfani da ɗan yatsanka wajen zana zanewa ko kuma fente wajen gaba ɗayan shi bari mu fente shi bayan ka gama fente shi kamar yadda na fente daga nan sai kai selectin na wannan wannan abun kamar shine reza ko kuma kilina na goge wani waje da aka samu ala ya kaɗan gyaggyara gefen gefen shi da yake an ɗan samu kuma ya ɗan taɓa jikin shi sai ka ɗan gyaggyara shi kamar yadda nake sorry sai mu ɗan gyaggyara shi damuwa haka kenan sai mu bar shi haka daga nan sai mu taba alaman good sai mu taba highlighting din kamar yadda taba shi haka sai mu kara tsayin sai zo daidai da na bidiyon kamar yadda ne hakan nan mun gama bayan mun gama kilinin kamar haka daga nan sai mu zaɓi wajen da ake exporting kamar haka sai mai exporting ɗin bidiyon wadda mai exporting ɗin shi bayan ya gama exporting sai ka taba back in ka taba back sai ka zo ka yi deleting din du bidiyon kamar yadda nake haka ka yi deleting din su so yanzu sai ka yi selecting na layer sai ka taba media sai ka yi selecting na bidiyo na farko wanda ka fara dauka wato wannan bidiyo na wanda mutum yake ya taho shi kadai kamar yadda yake haka to shi zaka fara selecting sai ka taba shi sai ya cika screen kamar yadda na haka sai ka dawo da shi farko sai ka taɓa layer sai ka taɓa wannan bidiyon da ka fara editing ɗinsa wannan kenan in ka taɓa shi sai ka sai ka taɓa nan wajen sai ka mai da shi full screen kamar yadda yake haka in ka mai da shi full screen sai ka ƙara taɓa bidiyon sai ka zo ƙasan nan a nan wajen sai ka taɓa wannan kuro maki ɗin kamar yadda yake sai ka yi enable ɗin shi wanda in ka enable ɗin shi ne zai nuna ma haka kamar haka yanzu sai mu taɓa play bari mu taɓa play so wannan shine yake kamar nuna cewa eh, mutum yana zaune a kan kujera sai wani irinsa ya zo ya zara kujeran shi kuma abin mamaki wancan wanda yake zaune kan kujeran bai faɗi ba to eh, ta haka ne zaka iya irin editing na wannan bidiyon sannan zaka iya yin irin makamantan irin waɗannan editing duk ta hanyar amfani da kayan masa fatan dai za a kasance da arewa teach domin insha Allah za mu dinga kawo tutorial masu alaka da irin wannan eh, kada a manta a taba alamar subscribe sannan a taba alamar like da comment eh, abinda ba a fahimta ba domin yi bayani a kansa inda kowa zai fahimta